uh, quickly set in motion a deliberate program for the immediate repairs and refitting of all abandoned and unserviceable weapons and equipment in the Nigerian Army inventory. Babban hafsan sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ke jawabi a wurin taron baje kolin fasaha da rundunar sojin kasar ta gudanar a babban barikin sojin Mambila da ke nan birnin Abuja. We also learned the hard lessons of over reliance on foreign equipment. Ce mun kuma koyi babban darasi bisa dogaro kwace kan akan kayakin da ake sarrafawa a kasashen waje. Hakan ne ma sa lokacin da aka nada ni babban hafsan sojan Najeriya a watan Yulin shekara ta 2015 a cikin gaugawa na tsara yadda za a gyaggyara mu a nan cikin gida da kuma sinadaran da ake samarwa a cikin gida. Waɗannan ne kuma makaman da dakarun mu suka yi amfani da su a fafatawar da suka yi a shiyar arewa maso gabas. A Nigerian Army and the North An dai baje kolin kayanan jiragen leken asiri da basa da matuka cikin su da sojojin suka kera da kansu, kana da motoci da babura da kuma bindigogi masu sarrafa kansu, waɗanda duka soji ne suka kera su a nan cikin gida. na tambayi laftanar general tukur buratai yadda waɗannan kayakin yaƙi za su taimaka wa aikace-aikacen sojin. to alhamdulillah wannan kayakin da ka gani ko wanda muka kikiro eh, wasu kuma ko wanda muka sa hannun gwiwa da wasu ma'aikata na gwamnati kamar ta wajen fannin jirgi mai hangen nesa wanda muke ake kiranta uav the unman eh, aerial vehicle shi yana sama zai gan abin da yake nisa wasu za su kamar kilomita biyar shida ko fiye da haka wa'annan za su taimaka mana domin za mu gan me yake faruwa a gaba duk masu mugun nufi kamar 'yan ta'adan da suke cikin daji za mu yaƙwa su duk inda suke insha Allah sai kuma ga bindigogi masu sarrafa kansu da kuma motocin za su yi shiga cikin daji ko ta ina wannan duk ikirwa ne aka yi ta wajen ma'aikatan wanda muke kiran su innovation and transformation center insha Allah muna hada gwiwa tare da wasu ma'aikatocin gwamnati da suke musamman lura da kimiyya da fasaha domin ya taimaka mana ta wajen aikin. Ko ta yaya ma'aikatar tsaron Najeriya ke kallon wannan hoɓɓasa na mayakan? Wannan ita ce tambayar da na yi wa ministan tsaron Najeriya, Brigadier General Masur Dan Ali mai ritaya. Wannan abubuwa ne waɗanda suke ƙara mana inganci cewa Najeriya Army da Armed Forces sun ci gaba kuma suna da damar da za su ƙara wa jama'a su samu confidence a kansu. Sakataren gwamnatin jihar Adamawa, Dr. Umar Buba Bindir, shi ya gabatar da kasida a wurin taron. Suna ƙoƙari, ka gane ko? Daidai level da suke suke irin kuɗin da ake basu irin mutanen da masu ilimi da suke da shi irin kayan aiki da suke da shi suna kokari da yanzu akwai asusu na kimiyya da fasaha abin da za su yi zai fi wannan hassan mai na kaina daga abuja nigeria